faɗakar da iyaye ta kafafen yaɗa labaru daban-daban da su fahimci ƙoƙarin da ake na kawar da cutar shan inna daga doron duniya na ci gaba da samun goyon baya daga manyan malaman addini a arewacin Najeriya. Kamar yadda a kwanakin baya Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi ya yi kira ga jama'a da su amince a ɗiga wa 'ya'yansu rigakafin cutar shan inna domin cimma burin kawar da cutar. Kullum maganin shi magani ne Allah ne mai kawo warkewa to saboda haka mun ga ku amfani irin waɗannan abubuwa da yawa a ƙasashen mu nan akwai abubuwa da yawa da suke damun mu hukumar health ta duniya ta yi amfani da magunguna Allah ya kawar mana da su musamman agana yanzu waɗansu mari ba sun mai gana ba gashi an kau da ita alhamdulillah a duniya akwai wani ciwo wanda shi ma yana cutan masu shi ko da yake shi ya samu magaji wato ciwon da ake samu tsakanin masu lalata na da to gashi an kawo da shi amma aid ya zo ya gaje shi allah kiyaye akwai ciwon bacci wanda yawancin mutane ba sani an riga an kawo da shi ciwon kudan tsando da shi tsandon kansa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke ta hanyar magani allah ya kawar da su zan sake cewa dai magani dama sunansa dai magani warkewa daga Allah yake saboda haka muke kiran jama'a kowa da kowa in an je neman za a sa wa yaronsa ko yarinyarsa wannan diga maganin nan na foliyo kada ya ƙi idan ya ƙi ba shi da hujja hujjar ta zame ba ka son yarinyar taka ta zama mai lafiya ne ko ba ka son yaron naka ya zama mai lafiya ne ko ko kana tsoron menene in kana tsoron menene ma matarka asibiti take haihuwa in ba ta haihuwa can ba mata kan je a duba cikinta kai in ka rashin lafiya asibiti take kai kana da gata ma har kasar waje saboda haka abin da waɗancan likitoci ba su yi maka ba mai diga polio ne zai maka shi a gidanka saboda haka a kawar da wannan irin mugun tunani ku ba da yara a yi musu maganin rigakafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-himayatu khairu min ad-dawa rigakafi ya fi magani an ce yana da rigakafi to gara ka yi shi akan ciwo ya same ka kai ta neman magani to da ta muke kiran mutane mun saba yin haka wannan hukuma tana daukan kasar waje muna yin wannan maganganu mukan sa da sarakunan cikin ƙasar nan ma a ƙasar waje akan yin propaganda mutane su gane wannan magani yinsa shine daidai amma rashin yinsa ba hujja ba hujja ta wajen addini babu hujja ta wajen hankali ah, saboda haka muke jawo hankalin jama'a kowa da kowa in je gidansa yin wannan magani kada ya ki a ba da haɗin kai to mai ƙoƙari mu fitta ƙasar mu su yi ƙoƙari su raba kansu da wannan irin ciwo